salamu alaikum ina kaka gagara alaikum salamu ni ce na zo ki gagare ya tokalo jaraba billahi ladi wallahi yau ya gugumo bala'i billahi ladi ba raga miki zan ba na ce da girman alqur'ani daman ke ce ke ce kaka ta za na dauka mariya a shi tsohuwa ce ga ki tsohuwa to ki sai ja miki bala'i in ji ka ki sai ja miki bala'i wallahi bala'i ki gungumo miki billahi akan ki dai wallahi wallahi ba a kaina ba billahi ya bara min da doya ban ce komai ba billahi da ada ka ta to gwani sauran bani na billahi da zai ai bala'i billahi da saurara wallahi tallahi in ma rigima kike ji kin tara kin samu dan ba kyale ki zama wallahi tallahi ne in kyale ka billahi lazi ba kyale ki zama kyale ka nace ni kyale wallahi ba kyale ki zan ba kana ga da rishin kunya wallahi tallahi a ke ki kin ya wallahi ki kira na da sunan kato billahi lazi da wannan da kai da kasa wallahi ki kira na da sunan kato billahi lazi da ke ce ma kaka ta sa kai ne ka kusa ai yarare ta billahi da a ah, wallahi da lai billahi da ji wannan ya fasa wallahi da lai billahi da ji zan manga wai ya lala ta kashe ni da ba ha gudun ma wai ya lala ta kashe ni da Allah an fita gadon ba da tsulga ban lahira maka kawai ka shigo har gida ka mai rishin kunya waye ba jiki ka waye ba ya da ku yanzu kai kaɗai ne wanda yake na kirki gaya man ji haka kullum daka kanan gidan wallahi zugo kuma gagara ya ki bada doya Allah wani ya sama to ne faɗa kike ji bari in je in shiryo wallahi bari in je in shiryo wallahi mutum aiki gaskiya não gwam zan yadda ba ka za ka ba yin o ni da wani suka kakar shi ba ku aikin da zai zo da ya ka duk sabon yin zai kayar da ni tuto sai zai ka da hajiya ko kuma mai ta ya ma zuwa ma ta shi ma a santa gina ma da ko kasa yanzu ma to tun da zurfi aiki ni mai ruwa na yanzu gagarin fadi dariya za ta yi mun don ba ka da kunya eh yau na gama da kunyan yau <laughs> na da mun sai ka ajiye sabon. Ajiya na ma ɗin. <laughs> Na ko ruwan da kai na kai jama'a. Yanzu in na ce kai wata haka. Ina? In in na ce na ce kai wata haka. Sosai ba kuwa. Mm. yanka ya isa yanka gagari. Kaga mutum shi na wallahi. Yanzu haka ba gama abin ba. mutum dan gwal sun dame daga yawo a cikin ciki. Me nake ganin haka ne? ajiya aka haka ne wallahi na ɗauko abinci ne sai na zame na faɗuwa shi ne yaron nan gagare yake min dariya ban san dalilin da yasa kuma yaron nan yake rashin wuyan wuyar ke da karuwa ba da Allah in zaki tashi ki tashi in kika biya yaran zamani din na abin nan to bismillah babu irin abin da kake Allah ya bari da ma annabi wallahi ka kare da na mutun da wallahi da ma ka kare da na mutun da wallahi Allah da ma ka amma ba ka da kirki ba abin da nake gani ba abin da nake kai yaro ba wallahi yanzu kai kana ganin in ban da muwaye ga danka mm, Allah mm, ba wani da ko gidan bari a duhu mm. bari gidan dan ai so ne kirke mun wayan ni so ne bari ka gani zai dawo idan Thank you. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Babban ango. Ba Ajiya Allah. ko ci sauri yake ban san inda yake kuwa. Kun san ko in za ku wani faɗa za ku da abin nufin ba za ci ba? Ba, ciki na zuwa yake, wani To, wani in ya fi faɗa wani cewa in ya ga wannan abubuwa cewa ba ne. ba za ki tafiya zo ta tsaya in zama zan ba su akwai aiki da zan ba su kai ko. in ba gida zan ba akwai ta uwa da nake so na biya sai dai ka tafi da su. ki gwada wani lokaci da mutum tafi. ba zai yi ba. gagare zo. a kai na ma za ka tsaya eh, kamar za ka dangure ne. a zo ka haɗa da wannan ai kawon naka ma zai ta shi ne tana ganin su kuka gaishe ɗan manzan hankali na yi cikin gidan na gaza ga ita kai na yi ya ga ne ina ji a sama annabi zai ɗauko zai ɗago ruwan ka san an gyara su shi kusan zai ya fara yau zan yi maganin hajiya ba ita yau sarkin ba zafta ba You are always loving. ruwa ta yake sha na gode kuma yanzu na riga na muna shi su jiyan kansu tafiya na ba ji ba sanyi randa irin randa a gidan nan ba randa za ka ce a randa ka ebo ko ka ebo da sani ko kun zuwa bolar da ya wallahi da kai ba wata randa ba mu da wata randa ne muke amfani da shi a gidan nan sai sai randa kai dai a ina ka ebo ka ga gaskiya ina ka ebo ruwan wata randa ce ta sun goma jin goma ko je ku eh, nuna maka nan inda ya ebo wato sai a yi kyanka ba musu zuciya haka abu ko ke goma la ilaha illallah muhammadu rasulullah hada ake nake sha ruwa wallahi Allah ruwan ban daki sha ruwan ban daki ruwan ban daki wani cikin masai masai hada ya sai da kyau aikin gama ya riga ya gama kuma da kuma da kyau katoka katoka katoka katoka

to an da mata ana fata wata an yi makaranta da gangan ne ana an to an tashi wani abu kuma yo wani yana magana ka ba ka ka magana yaro mun da abu yo da ba ka magana rabu da shi bude idanka ai ta bude na ce ma ta ga cin mutunci Allah ya kama ta kama ta ce da ta gani Allah ya kama ya to to da kai ka zo ka ba su kai ka zo ka ba su kai kuma da dama da kuke dama yawan da kuke na ji ka karfe da hanzarinka karfe da da ne ba ka je ka gaya wa ka gaya ka je ka

kin san ko tunani da wannan magana na faɗa alhaji sai ka faɗa <laughs> ina lokacin da muka je yawon shakata tare ina ji alhaji kin gani to kin san a lokacin kin san kasashe biyu ne muka je eh da switzerland da nan gamba to shine wai yanzu abin da nake nufi kawai sai na ji ko ina ra'ayin mu sake koma da alhaji ne philippines nake so Allah idan da nake kina wallahi kina burge na wallahi <laughs> da hanyoyi na rayuwa wallahi kin sani kina so a ji daɗi a rayuwa kin ji stop au kiri kai kai Allah oh. kai hakuri kai kai hakuri ka gari Adiya ne ayi ne ba ba alaji ni harba ya harbe ni ai ke ce gani na kiwa ne ga kan ya ni da ya daga sama zai zai Ƙarin ki ka, ni ban gano ba. Wani ne ka ba komai, ba ina gani ai ba kuma. ne ka ba kuma ina gani. Ki ka. Ya. Ai tun da ganin ba ba ba ba ji dawo ba na san. Wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi Wallahi jikina har tsuma yake ni a kan

to ta aka yi ma san akwai bindiga ce ni ma abin da nake ko kin bar duro a bude ne wallahi a rufe take ni ban san ma cewa a nan ka sa ta ba ka san da a cikin wardrobe kake sa ba san ka sa a nan ba wannan yaron na ta fadin oh ni ya tangara ya ishe ni abin da nake so ki dauke shi mai da shi wajen kakarsa ai abin da za a yi kenan abin da daga taimako abu ya zama wa Allah kaza abin da za a yi kenan daga taimako na san cewa zan ji kunya ba dan wani abu kawai sai ni nace zan dauko na ji kunya wani kunya amma ni ido na zan yi gaskiya ba zan yi wannan gaskiya mai da idan ba ma ki rufe idan ki ba yau mutum zai kashe gare sai ka rabe idan ka zaka mai da shi wai abin da ya sa haka gani ne ga dan yar ta ni kuma ba haihuwa da Allah ya ba amma yanzu kuma haihuwa ta Allah ya ba Allah sai kuma maza maza ne kafin tudo kafin in za ki bar gidan nan in ku Allah in da na same za ku bar gidan tare ba ma za ta yi ba ba ma za ta yi bikin magaji ba zai hana na magaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un يقول أعوذ an ce idan kai mafarki wanda ke gani ya baka tsoro ka iya karanta waɗannan abubuwan ka hura hannunka na dama saboda in shirin shaidan nema ba zai dare ka ba kaki a duniya mutum ba abin ba zai gani ba wani abin ya baka sha'awa wani abin ya baka tsoro tun da nake karantar da yara ban taɓa ganin yaron da kawo mun wanda ya shige man rai game da irin fitinoninsa ba irin gagari ga shan neman farki akan cewa wai na yi arziki ya sake dawo gare ni kai wannan farkin karya kake wallahi ai gagare shi kenan ni da shi Thank you. Thank you. Thank you.

kamar gidan muka sa disko me wannan abu haka dan Allah gidan liman guda wani gida kidan ne da dadi yara suka sa to Allah so ke ni ta mana kida ka ji Thank you. ce ni ake ɗauka fita a gona ko a zo a sami da kashi a ce ba a samu abin da zai fito da gidan liman ba a ce ba a ji kasidu ana yabon manzon Allah ba ko kuma k'a alƙur'ani wanda aiki ba aiki ba da girma ke da komai a cikin gida ana nan ba an nan yaran ne don ni ma ya ni ne cikin tsalwa cikin da mun da wannan ya hakuri da kira ta ta cin banza ta ta cin wabi waye sa wannan shi ne shi ne ko da ta cin cin ai shi ne Allah ya kama ku ku ka dokane da nan ku Allah ba Allah ya Allah la ilaha ya mutu ya mutu ya kashe ni na Allah ba za mu yi ya mutu na yi ba za mu yi ta wallahi tun da kashe wani da Allah ku ya kuri ku ya zan ba ku kudi zan ba ku kudi zan ba ku kudi ya zo zo ya ta zan ba ku zan ba ku zan ba ku kudi zan ba ku a wallahi ba za mu yi ta mu ko ta kashe ku kun gan aka ji a gida baba zai mun fada ku ya kudi zan ba ku wallahi wallahi zan ba ku dauka mu je abin ne shi to sai ka dauke shi a wuya mun ba a gida wallahi fada zai ta sake ah, za a yi dan Allah ku da sai abin da ta ba ba

waran da su ta kuma waran mun samu hanyar samu dama yau ya ya da ke yi hanyar tun ɗazu muna jiran ka ba. shi. wallahi ban samu tukunya ba dan Allah na annabacin da na ba ku shiru ka ku an ba dan uwan maran ba Allah ku shiru ka ku da da yake ku hakuri ku zo ku hakuri ku zo hakuri Allah ku hakuri ka ku dena kuka ka a gani ana kuka a ce wani abu ku bari kawai wani kuɗi ni ba ni da wani da zan ba kuɗi ba ka da kuɗi eh, ba da wani da zan ba kuɗi Ribeiro. Hã? Doze avai. Caraca, é uma mulher, Ei, mano, vou pular nisso, vou pular. Ei, puxar, ela vai estar nessa boca de bomba maneira. Ei, mano. Agora vamos, agora vamos.

suna baka Allah ne samaru ku kutumin gura eh ka sa na da kara billahi da hakki ma na Allah ya nan ku wallahi ba Allah ko ko don Allah mu da mu da karama don Allah mu da yani dan Allah wai dan Allah a jarama dan Allah ki ki gari amma hannu rigima za mu billahi ku Allah ya Ruwa. Wallahi tun da uwata ta biyar ba taɓa shiga ruwa ba. To b'a koya. Allah dan Allah baka yi haƙuri tube kayanka ka tube wannan ce mana sorry ka tube wannan ce tube man Allah ka yi haƙuri tube man Allah ka yi haƙuri you. ne tsirarre ne ya fi tsirarre ya isi ne kaga abu ana fara ɗauko shi wajen kakanninsa yaron nan sun ce sun sashi makaranta ta allo ya ga gagar ya ƙi na ce ni na ji na gani na yawa ne da gidan ce zan so shi wai domin da in taimaka masa ya samu ilimi na addini amma fitinannen yaron nan in gama gaskiya abun wani bakin ciki da kunta kamun jin da ya kwanda mutuwa da wannan matsayi na na liman a garin nan wai kawai wani irin abun ban haushi bari in ga maka abin da na a gida na fi gidan liman kawai ina shiga cikin gida malam in farar da abun arziki a gidana zan kwaɗa sallama kawai sai na ji wani irin kayan shi ɗaya na tashi wai wani kiɗa na zamani wai wai masu masu masu kayan mata iyali na da amaryar da ogiran kowace aka rasa mai hankali suna tare da suna masu masu masu masu masu masu na ce a gida na ake masu masu a gidan neman a wannan mutumin yaro ne haba haba ne ke da wannan yaron yanzu aka buga kuma ya ina gida da hutawa duk da yi yau aka buga kuma ya ya riga da ke yara su tsara ki kuma ta gari kuma ta gari duk sun bi su ishi mutane abin da ke zo da ku a matsayin matsayin na tsanan ga wannan gari inda wannan yaro ke muna jigo a wani to obey inda suke ajiya da wasu yes waya come sun da biyu da ne Ha? Ai, baka kofin baka sani ba. wasu nake gani kamar su kaga kaga kaga kaga kaga kaga ai kama kama

ina ba ka kai ko irin katiba na rike da wuya kama ne da yaran da ma a rike mutu

ka ƙara guda ɗaya Allah Allah Allah Allah

kai wani iri ne na gaya ma ga zaman da zaka ka zauna a gefe kai wani iri ne na gaya ma ga zaman da zaka ka zauna a gefe haka ka je ka lalata mana ke shi na kina za ka tashi ka tashi wai da kashe ne za ka yi ko ba abin da muka dauka yau to tun yaushe mai gidan ne ya ce mu zo mu kwashi kashi tun da muka zo ba an hana mu kwasa ba to ba sai mu je mu nemi wani ba to ne ko kuwa tashi mutu mutum sai taurin kai malam an gaya ma magana an gaya ma magana ka da hauto ina za hau ka hau ina zan hau baya za ka hau in sake kare ni wallahi sai na rama eh hau to baya dai yawwa dafe dafe dafe ba wani abu yawwa ani na ga mata kamata ya mu zauna mu kuka Allah na tuba rabin kwanan baki a ce yan dan wallahi tun lokacin ha ah. kaga me yo ka shiga ka da kuma wasu Allah

tsohona min abin ka ya gagaye mu sha'anin ka da ya zama ya fi karfi na haka kawai kai nan na ji Allah na ba annabi na ji so ka ban so ka dan cuce ka ba kana na sa ka makaranta kaga malamin baka bar shi ba bokon baka zauna ba ba ka zauna tunda nake zan taba ganin maraya mai gagara irin ka gagarin da aka samu ka kuruciya ce ta wato ta bi ka har girman ka kenan to ra'ayin ne ni ba na yi ba ka yi eh, to wani da ake min ya kullum a samun karar ka abu ya gagara har sai maza ka ta su shige mun cikin daki su zo su dauka kawai mai ka dauka na su ne da kawai haka nan na gida kensin na yi sha'awa na dan fuzda ni shi ne sai suka biyo naka ne eh naka ne yoni ai kwanta min da hankalinka ka lumfasa mu duk wanda ya buge abu na barawo kuma bayan kana mara bayan gagara kar ka min rashin kunya ina dukan ka yau da ban taba yi ba dubanni da kyau wa da girman nawa girman ka da girman nawa da ni da kai waye babba eh, eh. ai gan nake su mu zo da ni da kai lalle yau an ka ja min abin da za a gaya mu a ce gashi nan ma gagara ne shi la rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagare ya ka hakika babu shakka abin ya nisa to Allah ya wallahi tallahi abin da nake gudu duk mai yaro mai jika kada ya sake saka wa jikansa baki jika dai ga irin abin da muka yi da ni banza ne ya ba a yi kiwon a ba za a zarko su kushi ba ai ai kawai su a haɗa shi kawai mutum kai shi haka ah! yake ai da mutum ya mutu kawai haka a gaggauta kai mutum ina ai malam zai wannan magana ta haka take gaskiya ne wannan hadisi ne babu gaggauta ma ne ga ma'alula kawai a ji a zama a gaggauta ji a kai ba da ba da ba da aka kile Allah na gane billahi nabi a ah, ne zo mu tafi to wai ba zo mu tafi Amin amin. Kai asara ba. wallahi ba ka ba wallahi mutum mai nagari a Allah gafarta masa Allah gafarta masa Allah ji kansa amin Dima Dada Mutani

Thank you.